Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma si kasar Ghana kuma za a iya jin ma Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com. Masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Hafsat Maina Muhammad tare da ni Safinatu Sada Sodangi. A yau Talata 24 ga watan Oktobar shekarar 2017 kamar kowace ranar Talata da muke magana akan ilimi. A yau za mu yi magana ne akan lalacewar makarantun kwana na gaba da firamare wato boarding schools a turance. Za ku kuma ji wani dalili ne ke sa iyaye tsoron kai 'ya'yansu makarantun kwana. muna kira gare su kwarai da gaske ga yayansu makarantun kwana dan zan ba su dama su tsara horar da yayansu yanda ya kamata kuma yaran ma sun samu lokaci na karatu da za a yi karatun dare da karatun yamma da kuma da ake abin da kira curricular activities na wasannin kwallon motsa jiki da sauransu. wakilinmu na ilimi da ke katsina zaharaddin sani funtuwa ya jiyo mana ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi a jihar katsina a kan kin kai yara makarantar kwana da wasu iyaye ke yi a bisa wasu dalilai nasu sannan kuma za mu tattauna da malam musa zubairu wani mai fashin bakin al'amarin yau da kullum akan wannan batu sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku wane yanayi ne makarantun kwana na gaba da firamare suke ciki a yankunanku ga amsoshinku. Sakon farko daga Abdulhamid Bashiru giwaso ba ya ce yau da gobe makarantun kwana na sakandare a yankin arewacin najeriya na cikin wani halin ni'yasu matsaloli iri-iri kama daga rashin isasshen wurin abinci rashin malamai masu nagarta da iya koyarwa ga rashin kayan aiki irin na science students ma'ana koyan practical kai idan za a ci gaba da lissafa matsaloli irin waɗannan ba sa kirguwa don sai dai mu ce allah ya sawake Sako na biyu kuma ya fito daga hannun Umar Adamu Katagum. Salam yau da gobe mu dai a nan garin Katagum da ke karamar hukumar Zaki a jihar Bauchi makarantunmu na gaba da firamare na gamuwa da cikas mai yawa kamar rashin hostel da littattafai da ma rashin malamai. Akalla makarantar ta kai shekara 37 amma har yanzu ci gabanta na kan gaba kan baya. sai sakon luka balarabe ya ce yau da gobe mu dai a yankunan mu makarantun kwana na gaba da firamare dai ya zama wurin cin kasuwa ga 'yan kwangila domin abincin da ake dafa ma 'yan makarantar baya ko isan su sai dai kawai iyaye su yi ma 'ya'yansu shirin abinci ga kuma kuɗi da iyaye suke biya ga rashin kayan aiki da magunguna kai talaka dai ya shiga uku sako na gaba ya fito daga lawalin manchester kamba ya ce yau da gobe hakika makarantun kwana a yankunan mu sai dai roƙon allah ba isasshen abinci ba ruwan sha ba ingantattun malamai ba makewayi mai kyau inda za ka ga yaro ko yarinya ya gama makaranta amma bai iya rubuta wasiƙa ba kuma wallahi wannan magana ba ƙazafi ba ne haka abin yake sai dai mu roƙi Allah ya taimaka mana amin. sai kuma abba sa'ad mahuta ya ce salamu alaikum yau da gobe ni da ya makarantar gaba da firamare a inda nake sai a hankali sai yawan canje-canjen kayan makarantar ɗalibai ko yanzu an ce su canza kayan zuwa fararen kaya sai ka ce waɗanda za su rinka raka gawa To wannan saƙon kuma ya fito daga gurin Comrade Muhammad Fulka ya ce a gaskiya mu a jihar Borno abin ya sha bamban domin kama daga garin Bama, Goza, Kwandiga da sauran garuruwa duk sun koma Maiduguri ba zan manta satin da ya gabata ba na kai yaro na government college da ke maiduguri abin takaici shine akwai ɗalibai sama da 800 wanda suke ss1 kuma aji ɗaya suke ɗaukan darasi wanda hakan ya saba wa ƙa'ida da manhajar koyarwa sai dai abin farin ciki shine yadda gwamnati ta inganta wa ɗalibai abinci godiya ga gwamna shatima domin ya yi matuƙar ƙoƙari a wannan fannin sai dai kiranmu gare su shine su yi wa Allah a yi ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan fitina don ɗalibai su sami komawa makarantunsu na asali domin ta haka ne kaɗai ɗalibai za su sami ilimi ingantacciya. sai kuma ismail shehu malami ya ce yanayin da makarantun kwana suke a inda nake abin ban takaici ne ko ranar lahadi da ta gabata na ziyarci wata makaranta za ka ga wuraren kwanciyar ɗalibai kai ka ce makarantun almajirai na ƙauyuka ne kai akwai hostel da na shiga yara ko wajen wanka ba su da shi sai sun shiga unguwa sun yi wanka Sai kuma sako na gaba daga Yahaya Magaji Hamadu Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai. Na yi makarantar kwana tun daga firamare har zuwa sakandare kuma ko yanzu ina kai wa ƙani na ziyara a makarantun kwana. Gaskiya abin ba kyan gani, ba kyakkyawan muhallin koyo da koyarwa, ba isasshen abinci, ba kyakkyawan tsarin kiwon lafiya ga kwata-kwata har yanzu yara ba sa ja abin dai sai dai addu'a. Allah kyauta. Mm, amin. Aminu Yusuf Kari ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya mafi yawan makarantun kwana a jihar Gombe abin sai san barka domin suna da muhalli mai kyau, suna samun abinci mai kyau daga gwamnati. Matsalar ɗaya ce rashin isassun malamai da kuma ƙwararru. Sako na gaba kuma ya fito daga gurin Adamu Musa Faga ya ce salam yau da gobe. Mu dai a nan yankinmu na jihar Yobe a baya makarantunmu mun sha fama da fargaba sanadin yawaitar kai hare-haren 'yan ta'adda zuwa makarantunmu amma a yanzu kam komai ya yi daidai. Sai kuma Usman Alasan Isa ya ce a gaskiya yankin birnin Gwari local government Kaduna state suna barin yara ba su duba wake kwana makaranta waye baya kwana. Za ka ga suna fita yawo da daddare ta nan yara suke komawa shaye-shaye. saƙo na gaba ya fito daga gurin Salisu Ahmad Madaki daga jihar Plateau. ya ce wallahi saboda rashin kula da ake nuna musu a halin yanzu babu yaron da yake kwanan makaranta sai kuma ahmad abacha mashina ya ce a gaskiya makarantun kwana na gaba da firamare a yankunan mu suna cikin yanayin takura da shan wahala ga ɗaliban da farko ba ruwan sha mai tsafta wadatacce sai ɗaliban sun isa cikin gari suke samun ruwan sha alhali tsakanin makarantar da cikin gari akwai tazara sosai sannan a dakunan kwanan ɗaliban ba katifu muna fatan gwamnanmu ibrahim gaidam zai duba ya kai ɗaukin gaggawa Abdullatif Ibrahim Tela Kargi Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Gaskiya mu dai a nan yankin Jimaina na ƙasar Chadi sai godiya. Allah ya mana jagoranci amin. Amin. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter, Adbakiru Daurawan. ya ce haba yau da gobe yanzu haka wasu jihohin sun rufe makarantun kwana sun mayar da su je kaka dawo saboda matsin tattalin arziki a tura ardo ya ce ba yabo ba fallasa duk da shike a nan yankinmu na adamawa da boko haram suka yi fata-fata da makarantun amma gwamnati ta yi kokarin wajen sake inganta su sai daga ƙarshe at aminu dan yaya ya ce gaskiya akwai gyara domin makarantun sun zama kan gaye to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To yanzu kuma ga Malam Zaharaddin Sani Funtuwa da wasu masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Katsina. To jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe mu da sake sare da ku. Yau shirin yau da gobe ya tare ne a jihar Katsina inda za mu tattauna da masu ruwa da tsaki ko kuma in ce mutane daban-daban a kan yadda za ku ga wani lokaci iyaye suna ɗare-ɗare da kai 'ya'yansu zuwa makarantun kwana. To a cikin wannan zaure yau za mu je yadda hirar ta kasance tare da jami'an hudda da jama'a na ita ma'aikatar ilimi ta jihar katsina ta salisu lawal kirau da Nafisa Usman Katsina da kuma malami a bangaren koyar da ilimin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina wato malam Bashir Ruwan Godiya da kuma wani shi ma malami a makarantar sakandare da ke a ta Jakadawa da ke a Funtuwa wato malam Yazid Ahmad Rafin Daɗi to a biyo mu domin jin yadda wannan hira ta kasance sunana Muhammad Bashir Ruwan Godiya kuma ni malami ne a sashen koyar da aikin jarida na Hassan Usman Katsina Polytechnic kuma ina shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Katsina. To ga ta malam ka ga wani lokaci iyaye suna dan yin dare-dare da kai 'ya'yansu irin makarantun kwana. To ko a hmm. matsayin ku na shugabannin kungiyoyi a jihar Katsina ko akwai kira da za ku yi ma iyaye na ganin cewa sun dan rage jin wannan tsoro? eh to ba shakka akwai buƙatar iyaye su fahimci muhimmancin da ke tattare da kai yara ya'ya makaranta makarantun kwana musamman dan bambancin da ake samu na kula da yara kokarin da ake yi na ta basu irin tsari na kula da kansu da ko dogaro da kansu da iya fahimtar rayuwa ba tare da wani mai kulawa ba idan ya kai yaro makaranta akwai tsare da ake yi na inda zai kasance ya dogara da kanshi ya kware ya goge ya san wahalhalun rayuwa ya kuma sanya ba kanshi tunani ya sanya kiyaye kanshi kan wasu abubuwa wanda ko da bayan misali babu mahaifar shi ko kuma babu masu masu kulawa sai zaka zai kasance abu ne mai sauki a gare shi ya iya tafiya da rayuwar shi dan ba shakka kasancewar yara a kusa da iyaye kan jawo shagwaba to zuwa su makaranta kwana yana rage masa irin shagwaba yana sa su zamanto masu iya zama da kansu masu iya kula da kansu ko da babu masu kula a tare da su Na, to su a bangaren mahukunta ko akwai wata shawara da za a ba su na ganin cewa su suke tafiyar da irin wannan hidima ta makarantun kwana kuma kamar iyaye suna jin tsoron kai 'ya'yansu. Eh to akwai kuɗin kiran da ya kamata a yi, kiran da ya kamata a yi shine ba shakka mahukunta tunda suke kula da na makarantu. Akwai buƙatar su ƙara kula da makarantun wajen samar da isassun malamai. Don samar da isassun malamai kuma ƙwararru shi zai ba da dama dukkan abin da ake so na kula da yaro a makaranta a kula da shi. sannan kuma a ƙara tsaurarawa matuƙa wajen tabbatar da abin da ake kira discipline wato horo na ɗalibai kuma akwai buƙatar a tabbatar da samar da tsaro na ɗalibai dan rashin tsaron nan shi ke jawo abin da ake samuwa kila a ce wasu barayi na haura cikin makarantun ko kuma suna haura su bata yaran da sauransu to amma idan ka da eh, wani abubuwan za su tabbata cewa an ba ma iyaye samun kwanciyar hankali samun natsuwa sannan kuma akwai buƙatar ƙara inganta tarbiyya musamman wajen samar da malamai wanda su masu ruhi na addini za su tsinmu na tarbiyya ta addini dan mun saba makarantun mu na gidaje bayan yara ta sun kanta boko zai islamiyya idan an ce an samar da malamai na islamiyya suna darussa irin ta'alim tsakanin magariba da isha ko bana suwa sai kan iyaye sun samu wannan kwanciyar hankali cewa yaran za su samu tarbiyya ta addini za kuma samu horo da gogewa ta al'amuran zamani na su iya tsara kansu addini su samu kansu Na'am. To gata malam ya za ka nuna ma iyaye cewa shi wannan ilimi yana da muhimmanci. eh to ai babban nunarwa ita ce ni kai nan yi wannan karatu na makaranta ta kwana ah. ina dan karami dan kasa da shekara goma sha ɗaya zan ce misali a ah. cikin asali na makarantar ake kira garman science secondary su birnin gwari ah. wanda tsakanin na da garinmu na haihuwa wajen kilomita ɗari uku ne dan naje na zauna kuma alhamdulillah kusan zan iya tabbatar maka cewa mana zahardin dukkan abin da na koya na kula da kai da wata tarbiyya ta addini a wannan makaranta ta kwana na same shi iyaka na zo gida iyaye kan ƙara koya da ne su ƙara dora min karatu amma ba shakka duk abin na koya kusan annan saboda mafi yawancin rayuwata tana nan wani kan zo gida ne kawai bayan an yi hutu saboda haka babban koyarwa ita ce ko kuma babban kira shine mutane san cewa wannan makarantu suna da matukar tasiri Matukar uba zai nashi bangare gwamnati na bangare malaman makaranta da eh, shugaban makarantu su abin nasu to abu ne mai sauki ya samu kyakkyawan tarbiyya saboda ta muna kira gare su kwarai da gaske su ƴan su makarantun kwana dan zan ba su dama su kara horar da ƴaƴan su yanda ya kamata kuma yaran ma sun samu lokaci na karatu da za a yi karatun dare da karatun yamma da kuma da ake abin da extracurricular activities na wasannin kwallon motsa jiki da sauransu dukkan yara sun samu dama a ganin mahimmancin kai yara makarantun kwana? To ni gaskiya dai gare ni makarantun kwana da suna da matakan mahimmanci. Ko ba komai yaro zai koyi abubuwa da dama a makaranta. Wani lokaci za ka ga yara sun tashi a gida ko wanke ba su iya ba na school uniform din su iyaye su musu amma a bautin ku za ka samu yaro dole ne za ka ga wanke shi ya iya shara zai iya da karatu yana da lokacin da zai yi karatu da kyau Da kuma zama ga kawaye wanda zai haɗu da su wanda ko ba komai ba akwai wanda nasu sun sauke a makarantun boarding ah, sun sauke a alkur'ani a makarantun boarding kaga wani inda a gida ne wani akwai an tura su islamiyan ba zai yi ba amma sai yana ganin wani na yi sai kaga ya dage ya yi karatun ko ni ina daga cikin wanda suka sauke a makarantar boarding kaga ko ni ko na san amfanin boarding school kuma na koyi abubuwa da dama a makarantun boarding dai suna da muhimmanci gaskiya na'am to ya irin zaki ga wani lokaci iyaye suna jin tsoro na kai 'ya'yansu ko akwai wani abu da zaki gaya masu na su kawar da wannan tsoro su kai 'ya'yansu makarantu musamman na kwana? Ni dai abin da zan ce shi ne kaga wani wasu iyayen abin da suke gudu mm. ne su ce ana zalunta 'ya'yansu. Eh. Ni dai kuma ban ga zalunci a makarantun kwana ba na ga gyara idan yaro ya yi kuskure a gyara mishi. To wata ka uwa da ɗanta wata uwar saboda tsabar son a ita ko zagi ɗanta ma ba ta so wani yayi ballanta na ma a kai da sa ba ta ma san a gyara mai sa to irin wannan iyayen akwai su kira da zan yi gare su shine kowa dai yana da ikon da zai gyara ma yaron ka tarbiyya ma ma abun ba cutuwa bane a gare shi sannan wasu iyayen su kuma abin da ke sa su tsoron kai yaran su makarantun kwana mm. shine suna ganin kamar yaran su za su lalace Na'am. Domin shi ne abin da na kasa fahimta. To shi lalacewa ba a ganin ko a gida ana lalacewa? Shi ne abin da ni ma na kasa fahimta. Na'am. Yaro wani ma a cikin ɗakin sai ke lalacewa. Ba ma ya fita ko ina ba. A suna na Yazid Ahmed Ratin Daɗi malamin makaranta a garin Funtuwa. To za ka ga wani lokaci kamar iyaye suna yin baya-baya da kai yaransu makarantun kwana. Kana ganin menene yake kawo matsalar? Eh wato ba wai baya baya iyaye ke yi ba. Babban matsalar da aka samu shugabanci ne yawanci aka rasa. Shugabanci azin abinda na ce san ce shugabanci. Eh. Game da bada abincin nan. Yawanci wasu iyayen ba su jin daɗi su zo su ga irin abincin da yaran suke ci. Wanda yawanci gwamnati na bada kuɗaɗen nan wasu shugabannin suna dannewa ko kuma ba za su yi abin da gwamnati ta ce ba. To kaga saboda haka wani ta wannan fannin abincin sai ka ji ya ce bai san dan shi ya je boarding school. Wani eh. kuma za ka ji ya ce a ah, saboda kazanta. Eh. Saboda ba don komai zai ce a ah, makarantar ba ruwa ba kaza ba kaza saboda haka gaskiya shi wanda yaron shi ko yarinya shi ta zauna gida ce makaranta. To kawai mun ga kamar yanzu ana dan gyaggyara makarantun ba ganin wannan duk matsalolin da su iyaye suke cewa ana samu ta bangaren kazanta da irin cin abinci haka kamar ana gyara su? Eh to gaskiya dole ka gane wannan ba wai a magana gyare-gyare da ake gyare-gyare da gwamnati suke gaskiya daidai. Eh. Ko ba ana ana sabunta makarantu. Amma babban matsalar ɗaya ce. Wannan su shugabannin makarantun ba a can gwamnati a can sama ba. Gwamnati za ta ce a ah, di yaro ɗaya ta tura za mai bi di yaro ɗaya abinci za a shi ah, ɗari uku uku a rana na abinci. Da an ya kasance ana kila ana kashe mai kasa da naira ɗari ma a ranar kaga abin zai zo ya ba dinga ba da matsala kenan wanda ita gwamnati saboda abin nan da yawa ba ta iya tabbatarwa ta duba ko ina da ina ta tabbata an ba da abincin nan da kyau To, to ya kake ganin wancan tsarin na irin iyaye suna gani kamar ana yi yaran su fyaɗe shi yasa abin yake tsoratar da su. Eh to in kace ana fyaɗe ai wani abu ne wanda za ka iya cewa mai ga inda ake fyaɗe ba. Na in zan iya tuna ma akwai shekarun baya da wani abu ya faru a ƙasar Italy a Rome a Vatican. Eh. Kaga wanda wani abu ne wanda inda ma ake ganin ana kwatan wannan yancin su ma kansa ana samun wa'annan matsaloli. Wasu matsaloli ne wanda shi yasa dole ita makaranta ba abu ba ce ba ta malamai kadai. Ko kuma ta yi ɗalibai kadai. ya kamata iyaye da kowa da kowa a sa ido saboda ai waje ne na karantarwa da koyarwa saboda haka ba wai mutum ɗaya ba shi karatu ana za a koya ma karatu ne da tarbiyya ba to ba mutum da ke ba tarbiyyar nan ba su ma iyaye dole sai sun sa wannan hannun su a cikin wajen monitoring wa'annan makarantar To sunana Salisu Lawal Kerau. A jami'in hulɗar jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Za ka ga wani lokaci iyaye a kwanakin baya kamar suna jin tsoron kai yaran su irin makarantun kwana. To eh. yanzu akwai wani jan hankali ko kira da za ku ma iyaye wancan tsoron ya kau. To yanzu dai a halin da ake ciki yanzu ana kan gyaran makarantu musamman makarantun kwana ana gyaggyara su ana sanya duk abubuwan jin daɗi kamar wutar lantarki da sauran da ruwan sha da sauransu a makarantu wani dama wayannan su ne kitabun nan yi karanci to amma yanzu an tashi tsaye kwarai da gaske gwamnatin jihar kasuwa ta kokari tana gyara makarantu na musamman na kwana kaga wannan zai taimaka kuma yanzu haka magana da nake da kai an ƙara kuɗin abinci na makarantun kwana da ana bada an ƙara kusan 25% na abin da ake badawa. Saboda ka ciyarwa ma na ɗaya daga cikin abin da ke jawo hankalin ainihin iyaye don su tura 'ya'yansu makaranta kuma kyauta ake ba da wannan abinci ba iyaye ke biyan kuɗin abincin yara ba gwamnati ke daukan nauyin haka nan kwanan nan yanzu haka gwamnatin jihar katsina ta ɗauki malamai dubu ɗaya da ɗari tara talatin da uku kaga shi ma ƙarin malamai yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara inganta koyo da koyarwa yanzu haka malaman na an ɗauke su nan ba da daɗewa ba za a ainihin ainihin wato posting ɗinsu wato a rarraba su makarantu inda ke bukatan malamai din dukkan makarantun mu na kwana ba wanda ba su da abin da ake ce ma wato ba su da shinge da an shinge an zagaye su kuma malaman suna mai da hankali wajen kula da yaran nan gaskiya akwai wannan kwamiti mai kware da gaske. To da ƙarshe akwai wani bayani da kake da shi na ƙashin kanka da za ka mai iyaye musamman waɗanda suke jin tsoron kai 'ya'yansu irin waɗannan makarantun kwana. A iyaye yanzu su kwantar da hankalin su gwamnati tana ƙoƙari ta ga cewa ta inganta harkar koyo da koyarwa. Da ah. kuma an fahimci cewa makarantun kwana suna da ainihin wani wani matsayi na musamman musamman wajen ingancin karatu don idan yaro yana makarantar kwana kaga zai mai da hankali ne wajen karatu wasu sauran abubuwa da za su ɗauke mashi hankali ba saboda haka iyaye su kwantar da hankalinsu idan har duk da yake dai makarantun kwanan yanzu an ɗan rage su ba kamar yadda da suke ba amma dai kwantar da hankalinsu su da 'ya'yansu in dai har sun samu makarantun kwana tabbatar cewa za a kula da 'ya'yansu kuma abincinsu da wurin kwanansu duk insha Allah gwamnati za ta kula da su. To alhamdulillah duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da su waɗannan bayan Allah daga nan Katsina din Sani Funtuwa nake cewa mu haɗu a wani lokaci. Aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba. da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin bindin nan ba. Nene tsarin waka kasan munas wata Abin da gwamnati ka nuhi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin su kizite satuwan ne ba kari. a duba ko bara da suna sace su to ga yanzu an kara sai yawa madalla in ji wai 44 44 <laughs> na me <laughs> wa a cikin waka ne <laughs> eh. okay to mun gode malam zaharaddin funtuwa da wannan tattaunawa da kai da fatan kuma wanda aka yi domin su za su amfana to yanzu kuma ga malam musa zubair mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Salamu alaikum. Salamu alaikum. To ina ji layin kan to ba sai an mun sake neman shi kenan. Eh. Eh, dan ana jin mm. shi. Eh. eh. Kina jin bayanan da muka karanto da a mm. shafin Facebook mm. mutane kowa da nashi kuma da kuma tattaunawa nan da aka yi. Ita da take cewa kamar alal misali ai wasu iyaye suna ganin tura ‘ya'yansu eh, zuwa makarantun kwana a mm. nan ne yaro zai koyi yadda zai kula da kanshi da mm. iya wanki da wasu abubuwa mm. to amma kin ji kuma wasu abin da ake cewa kuma cewa wasu makarantu ba kula A ina Maryam ita ta yi eh, magana ne akan zamanin da yanzu kin ga zamani ya canza amma kuma mu fatan mu ai abin da ya faru daɗin abin da yake aka gani da wanda take magana akai cewa Um, mm-hmm. yanzu ya dawo yanzu amma kun san uh, wannan makarantun kwana akwai dokoki da aka saka yanzu mm. ba irin yadda mu muka yi makarantun kwana ba mm. da za a iya koya maka za a koya maka dukan ko makarantun kwana kuka yi eh. ni ma makarantun kwana na yi to ai ni ah. makarantun kwana da ne ma Maryam ni mm. zan ce miki zai iya ba zan ma iya ba wani shawara ya kai dan shi makarantar da ba ta kwana. Me yasa kin gani? Saboda makarantar da na yi irin Unity School ce. Mm. Muna da mutane daga Niger Kwara yanzu haka magana da nake miki muna da irin WhatsApp group din nan da ake da yan makaranta ke ga irin wata na da eh, an wara haka gaskiya. kowa irin ni wannan yasa irin ka haɗu da mutane kala kala. Mm. Assalamu alaikum Malam mm. Musa mun same shi. Yawa sannun dai kuna lafiya. Lafiya kalau ya hidimomi. To madalla to yana ta mana tutsu. Eh oh, wallahi kawo. <laughs> Barka da sake dawowa. Eh. Mm. Yau sannin mu dai. Yawa. To Malam Musa ka ne ji maganar da muke yi mu tattaunawa da aka yi akan makarantun kwana da lalacewar su yanzu da yadda iyaye suke kin kai 'ya'yansu makarantun kwana to kai me zaka ce? To na ɗaya dai wato makarantun wato sun lokaci sosai ba su kai 'ya'yansu. Mm. to wajen ba za da suna da kama ba sa idanu wajen kurji hmm. so har kika haɗu da wasu wa'anda za su wanda suke gurɓata musu irin tasu tarbiyya hmm. sa'an nan kuma za ki ga cewa ta iyaye na so da ƴaƴansu za su shiga ci idan suka bar suka je irin waɗannan makarantu na kwana. Hmm. Ana ai kuma layi gani mm. ai wannan layi yana ba mu wahala wata rana kuma sai a samu lafiya lau shi an dauko ya dauko batu mai amfani eh. musamman game da tarbiyyar yara da komai eh da sauransu ni eh, ci gaba da bada bayanin wannan unity makarantun nan a lokacin <laughs> eh. aka dauke mu daga Katsina za a kai mu Kano mm. to ba abin da kin ga in za a je makarantar kwana ki ga irin ai ta kuka ana to mu dadi muke ji kisa me muke ji mu dadi aka dauke mu sai a kai mu Kano idan aka kai mu Kano mm. zanen muke kwana a Ministry of Education ki duba ki ga mm. lokacin duniya mm, <laughs> mm, kwanci mm, sance ne ko menene sance zaki ga lokacin yan kwara za su zo yan naija za su zo yan Gongola za su zo lokacin ma ana mm-hmm. Gongola aka zo eh. Adamawa za ki ga state to sai a haɗu nan za a kwana maza da mata fa ba kuma wani tunanin shi dan shi kwarai da gaske wannan kwanan da ake yi shi ake so kin gani za mu kwana da kai wata supermarket nan kusa da wurin ai ina gasa ci ba su ciniki <laughs> yanzu ko yaya abin yake ne yana ma wurin ya mace ya kamata mu tabo assalamu mm. mm. alaikum salamu alaikum salam hajiya to kada ji ka dawo muna jin ka to na ce miki wato a ah, wato iyaye abin da ya sa kamar yadda kai min tambaya ba su son kai 'ya'yansu makaranta na kwana mm. saboda na ɗaya a lokacin nan suna ganin cewa kamar su ba su nan kusa ba wanda zai kula musu da tarbiyyar 'ya'yansu yadda ya kamata mm. kuma ana samun wato tarihi ko kuma wato a yanayi wanda yaran da aka tura din saboda rashin kula da rashin sa ido na waɗansu wanda aka ba su alhakin kula da yaran sai a bari je su haɗu da wa'insu abokai a wannan wurare ya zamanto cewa irin halin rayuwar yaran nan ta canza idan yaron ka wata ya bar gida bai shaye-shaye yana iya dawowa ka yana shaye-shaye saboda watakila makarantar ba ta ɗaukar hukuncin da ya kamata ba ta sa ido yadda ya kamata sana akwai abubuwa kuma na tsaron lafiyar su yaran yanzu ya zamanto cewa wato sha'anin tsaro ya zamanto wato ruwan dare ga mai duniya wanda ya zama ta ko ina kake kana tsoro kana tunani kana fargaba kana tararrabe irin halin da ɗanka zai shiga hmm, banda wannan kuma akwai abubuwa na rashin lafiya na kula da lafiya wato na jiki na na su yaran ɗaliban da suke wajen don idan annoba ta kama za ga cewa wato iyaye sun sha wahala an samu irin wa'innan matsaloli na annoba da take kama yaransu sa'annan kuma akwai wato uwa uba wato irin tsari wato na wato yadda su ɗaliban idan aka kai su makarantar iyayen suna wato samun wato wani kokwanto na cewa wato eh, kamar irin bullying da ake magana mm, wato irin cin zarafi wanda zai mm. zama cewa har ya karkatar da yaron daga irin tunanin shi daga irin al'adan shi daga irin ah, wato ladubban da aka yi masa a gida ko kuma ta cutar da shi ta fannin jikin shi to duk na abuwa suna cikin abuwan da iyaye suke ganin cewa wato ba a kai wato ba za su kai 'ya'yansu a wannan makaranta ba don maganan ba da abinci da sauran su wannan ƙananan kanana abubuwa ne amma in kika duba wannan su ne muhimmai ginshiƙen abubuwa wanda iyaye wanda duk uba ko uwa idan tana tunani shine za ta tunani a kai ta ga cewa 'ya'yanta sun ba su kai 'ya'yansu irin makarantun kwana ba. Kuma hmm. makarantun kwanan nan in aka lura wato akwai abubuwa da suka kawo duk ta taɓarɓarewa wannan kin ga in kika tuna mm. akwai sanda za a bada kuɗaɗe ko na abincin ɗalibai ko na aje a sai magani a kai asibiti ko a bada tsaro mm. ko a bada wayansu abubuwa sai ga wanda aka ba alhakin wurin tun daga ma'aikatun ilimi har zuwa har zuwa makarantu mutane sun kama kudaden nan sun bi ta kansu lokaci ba zai babu ba <coughs> Malam Musa Zubairu da ya dauko maganganu masu amfani sosai. Kisan nace Maryam kila za a ce ai mun yi son kai mun eh, kawo tsina to mm. ba wai mun yi maganar Katsina ne amma mm. abu kan yadda masu sauraron mu suka faɗi kowa da su sa muka tambaya yankunan ku dan mu ji kowa yadda mm. yanke su yake. Maudu'i ne da za ya kamata za mu tsara shi Insha Allah sati mai zuwa za mu je bayanin gwamnati daga bakin bangaren gwamnati su kuma wani tanadi suke yi wannan makarantu ba malamai da sauransu. Wannan satin eh. ba zai ishe mu kaɗai mu gama ba. Haka ne kam. to kam ko za mu tashi shi ko eh, lokaci ya yi eh, sai kuma to duka duka eh nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje da Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya hada mu ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Pete ni Safina ta sada su dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ku huta lafiya shirin su BOA ba sa Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace.